ana matsalafi na mai albarka masu wanda ya ke garin maribu a cikin babbar dabda a muna mai girma muna cikin tura ta goma sha bakwai a kan aya ta talatin da biyu قال زي ما يقول cikin abubuwan da ya ci gaya mana wanda ya haramta wa bayansa da kuma abubuwan da yake so bayansa su kamar abin da ya shafi kyauta da sadaka da kasiya mubazzaranci sannan ubangiji ta ala yake kasu kashi ɗayan tunan tsoron sarki sai ya fara eh, magana akan zina wanda ubangiji ya ce wala ta ƙarfi kada ku kusance ta wanda mun yi bayanin cewa ba ma wai kada yi ba kada na a ta mun faɗi kaɗan daga cikin abubuwa da ke sa sababi ne na kusantar zina saboda kan ya faɗaitar game da yin aure a cikin hadisai da hanyoyi mabambanta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine maganin fadawa cikin wannan tsana idan an yi shi ga Allah idan mutum ba zai iya yin aure ba annabi ya ne ya ce rika ya rika yin azumi domin ya karya masa wannan sha'awa lallai da na Allah yake da kuma hanya ta yi muni da sa'a sabila wannan cewa hanya ta yi wuni malamai sun ambata abubuwa yawa wanda lalata irin ta jina take samu ko ke haifar na farko babban zinin ne ka ira ta a wannan na biyu yakan zama sababin shiga wuta idan Allah ya yace wuta mai da Allah ta'ala ya ambaci labarin cikin kai da shirka da zina sai ta wa mai yafa alzalika yarfa a samu والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون مثلا sai ta duk wanda ya wannan zai ya faɗa cikin kuma za a ninka da ranar kiyama sai kuma dawwama a cikin a wulatarsu dawwama a cikin suna kun shirka da su kuma abin shirka kuma ƙila zai daɗe a wuta zuwa lokacin da aka yi Allah ya kawo bai na amfani mutum ya ji daɗi wani na minti goma ko minti biyar ne zai shiga wuta a labarar لمن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والآب تبقى عواتب في مضبتها لا خير في لذة من بعدها النار حتى تجاني اليها تبقى لذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والأرض تبقى أواكب في مضبتها لا خير في لذة بعدها النار لا خير في لذة من بعدها النار ina arhe ga jin daɗin da wuta za su je baya na ka ji daɗin minti wuta ta biyo baya me aka yi kenan dama me yake gani da wuta a shahawat wa shubuhat a shahawat wa shubuhat ka san mallakar sha'awa duk abin da ranka yake so ka je ka yi ba simami ba linzami kana ganin kamar ba ka da ilahu ana ba ka da mai sa ba mai hana kusa dama wannan sha'awar ai take shi ta sai kuma shi ba wasu rikicitattun bayanai wasu rikicitattun al'amura da kake ganin kamar daidai ne kuma ba daidai ba da suka yi kuma wannan sha'awar ba ta bukatar a sace ta kai sai an mata linzami kuma mutane da zai yi aure auren na fi albarka a cikin duk wanda ya ce karkai aure da sunan wai tsoron talauci to kamar yana nuna ma shi ne mai arzika imam muhammad ya ce duk wanda ya ce karkai aure kamar yana cire ta zuwa wata hanya ba kan kirki sai ce domin annabin da ya yi aure ya auri mata goma sha ya tare da guda goma sha daya ya zauna da guda tara a lokacin da kuma kila kafin manzo Allah kuɗi amma me ya fika tawakkuli da ya da Allah sai maka ya da Allah kuma hadisi ya tabbatar cin hadisin musnad imam Ahmad da wasu daga cikin littattafai cewa mutum uku haƙƙi ne ga Allah sai ya mutum sai ba wa mukatar ba wa mukatar a nan mukatar wanda aka dora masa haraji ya kwanci kansa zuwa wani lokaci da zama ɗa kamar sai duk wata wajen shekara ya kawo dubu kaza zuwa shekara kaza za a yi kashi ya kwanci kansa Allah zai taimake shi na biyu annabi ya ce wanda ya je yaki fi wanda ya aure zan ya rinse idanta da don kare yin Allah Allah Allah ya kuma da kai ba da Allah ya to ya kai yana da fa'ida sosai mutum ne kada ya kada ya samari cikin sahabbai da yawa sun yi سعيد بن زبير حديث من أكيد بن زبير سعيد بن زبير يدعو بن عبد الله بن عباس ينا يارو هو جيمو بفانو سوى ليارو sai ya tafi in ka aure ta a cikin zuciya aure da da mafi alkhairin al'ummar annabi wanda suka fi yawan mata a cikin ma'ana mai mata fiya kuma mai mata uku ya fi mai mata biyu mai hudu ya fi mai uku hadisi ne na limamu abdullahi na abbas asali makomi mafi alkhairu wanda sun ma ha ma'ana yana cewa ku auren mata ku da kada mutum ya rika hana wa mutane wannan aure kuma ga samanin da yamma matan duk suna to duk ƙarya su ce wajen su wanda ka tambaya yau a wata ya ce wai wani ake ko kuma ta shirya duniya ita kuma duniya ba ta da tabbas tana na za ta ɗauke ka kuma guri wa zai ba waye guri da rai ba ko kuma wani auren ma kai shi ne sababin arziki Allah ya ce iya kunun fukara yau ku himmar lafiya Allah ya yi wata tana biya wallahi wani auren sai kai za ka samu arziki wani arzikin kuma albarkatu iyayen ka za su da ƴaƴanka wasu ƴaƴan kuma sai ne za su zo masu azurta kai su jini kula to ba mu tsoro ba ne kuma in Allah ya jarabi mutum da jiha abin mamaki malamai suka ce sai ya rika ciyar da dukiya a banza wanda inda da yana da ƙwarewa da dukiya wato ma'ana illa ta biyu kenan ka ga ita matar banza la ya fi hankali a ɗan kaɗan ba zai wadatar da ita da ne ka ba mata kaɗari biyu tana murna ɗari uku ɗari biyar tana farin tana murna balantana ka ce ga dubu ɗaya abinda ya rabu ki rike a cikin kenan kama matar banza za ka biyo dubu ɗaya wallahi wani yana gaya mai yanzu wata tana saurin miliyan ɗaya mutumin ban zai zai ba miliyan ɗaya ne san da miliyan ɗaya ka zuba miliyan ɗaya tana biya wani a waya wai ban da yare na ni zai ba miliyan ɗaya kuma yana dariya yana yin kar haƙuri ki yi haƙuri to za a faru za a faru yana ba ta haƙuri to dole ka gaje mata kuɗi dole ne sai ka gaje mata kuɗi inda za ka yi lalata kuma kana kana kana hanzari sai ta kaje mata sai turon kati na rubu ɗaya san da naka je ka nemo ka tura matar ka tafi turon da Allah ta ɗari da sai dai faka ci da ni ka ga shi ɗan ka ta dara hamsin ta dara sai watan ka tura mata ta da ɗaya ranta a banza ka je ka yi mata shoji a supermarket lokaci guda ka je mata dubu goma kuma bukata ba ta biya ba to dole a kai kashe kuɗi Allah zai taimake ka da kashe kuɗi sannan malamin suka ce tana janyo talauci wallahi tallahi tana janyo talauci haka za a bai faɗa zina tana kawo talauci galiban waɗansu da suka karye da sun yi kuɗi neman mata ne karye tana karye mutum tana kawo talauci sannan tana tafiyar da baha'ul waja shine kwarjini a ido duk kwarjinin ka zai ba ka da mutunci a fuska ƴaƴan kama na jure na kawai kuma abin da ya bayyana na rantse da Allah ba zan manta ba a wata unguwa wani bawan Allah ya ajiye wata matar banza kullum da daddare zai bar matan wajen guda hudu ya tsawon gurinta yaransa sun sani da 'yan matan da maza kuma kusa da gidansa sai ɗansa sai shi ma je ajiye wata sau da aka ce yake zuwa gurinsa uban ya ji labari zai zo yana zagin ya ke shi wata da ya ajiye mata shi uban ke ga wallahi mana shi wata da ya ajiye mata shi ka ga mutunci ya zubi mutunci madara ce ba wuce ta madara ta zubi ba a iya kwashe ta duka ko ta ruwa ko ta gari yara ta kwasu da ta ruwa da ta gari ba ta kwatar to ka gani to za ka tafi da zahabin baha mutunci zai zube har idan a yanka sannan turuwar da kai lalata ne. daga nan har duniya ta tashi ta daina ganin mutuncin ka kai ma ka daina ganin mutuncin ka kuma ko za ka tuba ka zama wali in ta ganka mai take gani kai ma an gaganta ba sannan ka cutar da hata yayanta duk san da ya ga yayanta da kallon ban zagarin ai na san uwarta ya san sirrinta ba abin da bai sani ba ta, kaga ta cutar da yayanta ita ma in ta ganka to za ka rike ma kallon mutumin banza wanda ya cuce ta a rayuwa sannan kuma wata illa ta jina shi ne kamata jinin da. wallahi yadda ka lalata yar wani sai lalata kai haka imam shafi ya faɗa wata jannabu ma la yaliqu bi muslimi in zina daynun fa in atharatahu kana al fi ahli baytika fa'lami man yadani bi imra'atin bi alfi dirhamin في بيته يزنى بربع درهم وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم يتقني سنتي ina duk abin da bai dace a taɓa mutuncin wani ba kuma kar ka taɓa matar wani yar wani don wadda za ka taɓa matar wani ce tsanwar wani ce yar wani ce uwar wani ce jikar wani ce to kai ma kana da sa biya ko da ba ka da wata akwai kuma yadda duk wanda ya ba da dubu biyu ya zina a gidan da ta ba da naira hamsin an yi zina da kashi Allah ya ji alama wani ma hamsin da ma ba za a ba naira kai ka ba da dubu biyu to gidanka naira hamsin za a ba to da yadda ku kunsa wani bakin ciki kana ta yan kunsa shi sa wani da ya zo ya rasu Allah zan musulunta amma ni ba zan iya barin zina ba yace ba ma ba ba ku mai musulunta ya musulunta sai annabi ya kira shi Ya ce kana a yi da babarka Ba a'udhu billah

al'imamu bin qayyim fi littafin shi rawdatul muhibbin ya faɗi wata kisa zamanin sai na umar wani bawan allah mutumin kirki salihi yana yin warwar yake idan ka kawo mashi zinari gwaltin sai ya maka azurfa wato ya maka abin hannu ko an yi wato warwaro na mata ko dole ko dai wani abu na kayan kwalliya amma mace ba ta zuwa ta, sai da muhammadu ta ki ci gaba ke kadai zai kore ki da ki zo da mijinki ki zo da yayinki ki zo da wani ki zo da wani dan nan wata mata ta zo ta ce daure mata warwar mijinta baya ne sai ta zo da wani nasu saboda zai auna hannunta daidai akwai abin da yake auna ba ta je ta dace wallahi ba kowa ba wanda zan zo ta yi ta yi yake ka dai masa sun ce shi ke. ya zo zai auna hannunsa sai shaɗan kuma ya zo mishi yana auna hannunsa sai kuma shaɗan ya zo mishi a matsayin yanzu yana jin daɗin hannunsa sai ta fahimci yanzu yana taɓa hannunsa ne don sha'awa sai ta fuske hannunsa sai ta ce fata da kalla allah tsine ma sai ta yi mata tofi ta ce kunna na zurdo ka tsahiran wa asifa muna da san kai mutumin jirgin ya ce kai mutumin banza ne kaza zage ki ta tafi kaga ba laifin ta bane laifin ta ne ce ɗan ne tunda annabi ya ce mutuka za a haɗu na namiji da wata a gurin da akwai keɓanta ke dan da ya mana na nan ma kala rajul jumra'a illa kana shaytanu salikahu man kana yu'minu billahi wal yawmil ya fala yaqdu wan nabi mara'atin illa ma'a al-mahram kar wanda yake ke banta da wata mata sai da mahramin mutumin nan tun da ba halinsa bai bai ma yi zinar ba sai abin ya dame shi sai ya kama kuka sai ya kasa zama ma a shagon sai ya kulle shagon sai ya tafi gida yana zuwa gida sai ya tarar da masu da tana kuka ta haɗa kai da gwiwa me ya faru ta ce wallahi wani abu mamaki ne faru a gidan mai ruwa da yake kawo mana ruwa yau shekara goma sha biyar mun zo kamsa shara sanawa in ya kawo ruwa sai ne zuba mana a zuwa ko kallo na bai taɓa yi amma yau da na zo zai sauke ruwa kawai sai na biya rike mun hannu yana ta taɓa mu mai ruwa sai sai daidai wani lokaci ashe daidai lokacin da yake taɓa matar wani a daidai lokacin shi ma ana taɓa matar shi sai sai da na yi abin da ya fi haka da an ƙara abin da ya fi haka a gida abin da ya fi haka ya tuna abin da ya a shago to shi ne sai ibn kai da ya kawo wannan waka ta imam shafi to ita zina ba shi ce idan aka ɗauke ta sai an biya ba shi Allah ubangiji zai tsare da dai matsaloli masu dimbin yawa wanda lalata ta zina take kawo wanda wanda zai shafa al'umma ya shafi ƙasa ya janyo bala'i ya kawo cututtuka marasa magani da dalilin zina wasu cututtuka da kuke bi wallahi wata zina da luwafi ne ke kawo a zo gidajen rediyo a ta kallon tun mutumin jirgin za ga Allah ba ke ba zai ɗora mutum irin wannan rashin lafiyar ya ce wai irin su aids ɗin ai ba lalle sai ta hanyar lalata ake samu ba yanka barke wata iya wata ya duk ƙarya suke wallahi wallahi in dai ba ka yi ba su ne ka wallahi ba yanke barci ba ko tsara ka ake yi wallahi ba su tsalli ba kai dai ka zuba wasu allah allah sai ya ba ka mafita amma dai za ka je ka yi zina to za ka kwaso fuska ko kiwon sanyi ne ake cewa har syphilis wata ya ce duk ga sunan gulauriya iri-iri cututtuka ne na zina to irin waɗannan abubuwa dama annabi ya faɗi sannan kuma idan suka yaɗu a cikin al'umma ta yaɗu ma fashatun zina fi ƙaunin illa ukhidu idan zina ta yaɗu cikin mutane sai Allah ya kama su bisirin da shekaru na fasara ai ta yunwa ai ta wahala tattalin arziki ya kare za lalata ba wai maganar wai kaza ne yake kawa kaza bane kuma wallahi za a kawo bahari shirin wallahi ba za su gyara ba za su iya da bukari da musulun da abu da ka da da sa'i da turmuzi da ibn maja duk su haɗu a irin wannan matsala wala da gaskiya sai an daina wata lalata laifi ne manya suna yi kanana na yi abubuwan ya yato amma daina jin kunya sanda ake maganar shari'a shari'a abin yana ɗan tsorata mutane mutane suka dan fara ja da baya aka fara nufi gidajen mata da abin ya zama shirme duk kome ya dawo zubar ma duk aka nema ka lalata ta daɗin mata ɗan fi ƙwari an ɗan fi tsoron so da aka dole sai an yi kishin allah sai an yi kishin ainihin wato mata bayan allah to balantana irin abin da zamani ya zo da shi mai suna wai faɗi refin wata illa ma shine abin ya zama tsaki. don da ma manyan mata ake yi wa 'yan mata manya da sauki amma ka rika jin wani abu kamar a fim fim ma irin na kasar arna wai ya ne yan shekara ko shekara biyu yanzu duk inda ya rika ta shekara biyu tsoron ma wani namiji sai zai ɗauke ta ita zai wasa da ta abinda iya mu da kasanin wasu ne kana jin tsoron yarka ta fita wani ya ce wai zai wasa da ita duk an saka mana rashin yarda an saka mana rashin suka? a tsakaninmu da ainihin al'umma din nagartarka in kana ɗaukar 'ya'yan mutane sai ka ga ba sa wannan abin da gangan aka ce ba kuma ka rika ana yaɗa shi a rediyo jiya an yi shekaran jiya an yi in ka je gurin yan hizba a dade ita wai wannan abin daga cikin da shekara wata magana ma da aka yi a zariya wai jariri ya yarwata shida yarwata shida hankalin ya dauka kuma ana yadawa kuma abin wai ya faru ko ko in shekara goma wata sha'a za a samu tare waɗanda abuwa akwai kuma wallahi waɗannan finafinan da muke kallon ya kama da waɗannan abuwa wannan na hausa da da ake kallon indiya da ta amerika din ma duba ya waɗannan abubuwan ba saboda ba yaranka bane ba mutanenka bane ba al'ummarka bace ba hausa suke ba yanzu fa indiya din ma ya zama na hausa waya kuma yanzu ta ishe ka kallon ba bukata bukatar talabijin ne sai dai ka je a loda ma fina-finai irin wanda kake so ka zo ka ta gani a ɗaki kai kadai yan mata na gani yara na gani ana ta koya musu ba su iri-iri to wata ran za ka ji abin ya zaka haka wani ma muharrama ta zai ne ba wani kanwarsa wani ma ƙasa za ta dance ana nan tafi ko da aka ba alheri ba to Allah da yake karku kasance ya yayi gaskiya lalle innahu kana fahishatan mugun zalimi wa sa'a sabila hanyar ba su da kyau hanyar ta yi muni ubangiji Allah ka kare aya ta gaba Allah ya nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ta ubangiji ta ala haranta sai dai maza a kashe ta bil haqqi da gaskiya kuma su waye za su kisa su ne jagorori wanda Allah ya kora mu a hannu Wanda Allah ya haramta duk wata rai wadda ba ta kashe ba ba a rubda ba sa'an nan kuma ba wani mazinaci bane a musulunci da ya zina kuma yana da aure su ne kada ne da ya halatta a ciki kuma wa zai kisa ba ni ba ne ba kai ba alkali ne zai yanke hukunci bisa dalilai da shiru da suka tabbatar wani ne ya yi kisa a wani ya yi zina a matsayin rajin da ta zartar mishi wanda za su zartar ita ce hukuma da duk wanda ya kamata ya sa hannu ɗaya a kashe shi a kira masu cikin su da sa hannu hukuma wannan ya halatta amma rai bai zuba bai gani ba a kashe shi ta wata hanya ko don hasara ko don ƙyashi ko don gaba da shi tsakaninmu ko don wata kiyayya ko kuma mace ta kashe mijinta ko don ba ta sansa da ba shi magani ya ci ko wani abu Allah ya shekar su kamar kutila mazluman wanda ba aka kashe shi kisa na zalunci a matsayin da yake kayan kowa ba dan an wanda aka zalunta haka kawai ya riga da ya mu kuma ya zama fakar jalina ne wali uban gidansa mahaifinsa mai kula da shi waliyinsa babban ɗansa duk wani nasa wanda ke tsaye da shi domin sanya masa sultanan mun sanya masa dama mun ba shi iko mun ba shi damar ya nemi fansa ce ya nemi fansa me ake nufi da neman fansa shine ya kai tsara ya tabbatar da ga wanda ya kashe ubana ga wanda ya kashe ɗana ga wanda ya kashe malamina ga wanda ya kashe kaza shine mun ba shi sultanan cewa ya je nemi kisar ya je neman haddi a gani ba ƙari da Allah ne wani ihe sun sa na sai dai Allah ya ce fala yi da ya da kasani kar ya shige gona da in a wajen kisan da aka ce za a shi ne yaya ya je ɗan wata ce da kansa har da salatu ko kuma malamin suka ce ya kashe wanda babu ruwansa ko ba ka bane misali kai ne kai kisan to tun da shi ya kisan shi ya kamata a kashe ko sai mutu Allah mu je mu kashe ubansa shi kada ya haka wai shi ma don ya ciwo mu je mu kashe ubansa kada ya haka sai halatta a kashe wani a cikin wani ya ko kuma ya kashe sama da mutum biyu ma'ana sama da mutum ɗaya wanda ya cika mutum ɗaya a kashe shi kuma a kashe wani kada iya abin da ya kashe ba a kashe wato kada ya cinye gona da kere wajen neman haƙƙi shi ne yi yusuf da safi da aka kone ya nemi diya ko kuma ya nemi a kashe wanda ya cika wannan shi ne abin da allah ke nufi kare israfi inda ku gane mutura kuma allah zai taimake shi tunda an masa kisa to ya shigar da ƙara ya nemi bayanai ya nemi shaidu in aka tabbatar matuƙar ƙasa ce da adalci in allah ya da allah zai taimake idan ma an zalunce shi akwai allah amma kada ya rama kada ya tsinke ɗau mataki da kanka wannan aya dalili ne da suka ce a kan duk wani aure ya amur wato shugabannin mutum ya fi neman haƙƙi idan an mutu fita to da ayar kuma ta yi ishara da zuwa da haramcin kisan kai wanda shi ma ya zama ruwan dare kisan kai Zama abin zamani kisan ya zama kamar ma kisan jiya ce da shaka cikin iri duk wanda ya gada masu yi kisa ko ya sa a yi kisa a sa abu da bai kai ya kawo ba wasu kuma za su zo gidan mutum ma ce su ba kuɗi ya kawo su ga kuɗi ko nawa kuke so su a muran ka kai mutum kuma ta kashe hukka bukata wai ta biya wataƙila a gurin aiki ne ba a son ganin ta wani ne ba zai ci gaba ba sai an kawo da shi sai ta biya kashe shi a siyasar ta ce ba za su ci gaba ba sai an kawo da shi sai a biya kashe mutum kai da ka kashe shi za ka da wani ka zo zama ne ko ka dana ba da labari yarinya mata wai ta kashe mijinta wai auren dole aka yi mata sai ba ki damar ki kashe su ita ba za ta zauna ba to da za a kamu da ita ma a kashe ta wata ba za ta tashi ne ba ma kyale ta ce sai a daure mutum da biya su wani laifin iyayen ne dan me aka daura mata wanda ba ta so dan me tana da uwa da uba za a ba ta kuma lalle wanda ta ce? ba wani dalili sai a fashe da asini ai mai risala ya ce uba yana da dama da zai aure da yasa jabiran sai dai in baliga ce baligar da ta mallaki hankalin kanta sosai amma yaushe sai hankali ta fi ka hankali ne karwa ba ta fi ka hankali kana da dama da za ka zaɓa wadda miji ka zazzare mata ido su ce wallahi zan yanka ki miji amma idan ta kai shekarun da kama a ce babbar yarinya sai ta gama university ta gajiya ta ga yau ta horo to wannan sai ka saurara mata sai in ta kama mutumin kirki sai ka bata amma idan yarinya sai dai yan sakandare kawai ta gama sakandare su sai tana da yanci ina mai ta gani a duniya ba abin da ta gani sai ta kama maka wani biga kawai sai wani take so mai hadda da ke cewa abin da bin lalin hadda a sai wani ce ka mata sai ka tsawon lalata zai yi sai ta kawo mutumin kirki in ma ba za a yi mata auren dole ba to alayi halin ya yi uwa ba a ci kai da kowane irin dalili sai da dalili irin wanda shari'a sai da shi aya ta gaba Allah ya ce نعم wala ta karabu mara yutini kada ku kusanci zuciyar mara da sunan ci da sunan barna da sunan mallaci ta illa billati hi ahsan sai ta hanyar da ita ce mafi kyau mana maraya ne na kusa da kai dan kaninka ne dan yayanka ne aka mutu aka bar maka da dukiyarsa to dole za ka kusance ta ta hanya mai kyau yaya kusantar take shi ne za ka kula da dukiyar kai ne za ka tsaya a kai a tsare masa a wanda za a ajiye masa aji wanda za a tsaya masa kadarori a aji don yaro ne kankan ba za a ba shi dukiya wala tu wala wala tu kusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan kar ku ba wawa yara kanana da wanda hankali bai zo musu dukiya sai sun yi hankali sai in kun gano Allah ya ce kun gano zuwa a tare da fa ina anastu minhum rushdan fa dufu ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan fa falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan kana da rufin asiri kana da kuɗi ka sau da kai kanka taɓa in talaka ne kana cikin matsi kuma kai kake kula da zuciyar kana kana kana ƴaƴanta ta kana juya ta da babu laifi kai ma sai ka samu wani kaso ka rika ɗauka sun ma'aruf in an samu ribar dubu ɗari babu laifi ka ɗauki dubu goma dubu ashirin ka je masa dubu tamanin dubu saba'in ko da kai ma talaka ne kuma kai kake juya kuɗi dan kuma karka shiga cikin farfadin wannan duka Allah ya kula da marayu kuma kai ma zai iya faruwa ga ɗanka min bi afan ladina zulman fi nara masu cin dukiyar maraya suna cin wuta balbal a cikin cin ubangiji to ita ce dukiyar maraya bala'i ne ba sama yanzu wallahi a garin nan dukiyar maraya ba komai ba ba ta maraya ba ko dan ciki ne ba a mahaife shi ba in dai mutumin garin nan ya karba shi kudi sai sa wallahi za su cinye marayu nawa ne suka taso babu dukiyar. kanin ubansa ruwan babansa duk sun cinye sai ta yi muke biya masa kudin makaranta an muke kula da shi duk wanda ma zai magana sai ci masa mutum ta mu a tambaya dukiyarsa na ba da ba ne allah wani ke cewa hatta ya bari ba su da sai ya kai karfinsa sai ya girma ka ce to ka gago na gaya yanzu kayan hankali ka gama makaranta kuma na sa ka a kasuwa ka iya juyawa to wannan dukiyar ba ta wanda ya musu ya bar mata aka raba aka ba ga gidaje ga kudade ga shaguna ga komai ka ci gaba da sarrafawa ni kawai san mai ba da shawara an kuma ko wani abu da kaga za ka iya ba ni sadaka kyauta ko zumunci wannan ganin damar ka ga dukiya da mai kai ba tun kana yawa dan Allah ba za ka yi mutunci a idan ba in ya ba ko sujjada yake ba zai ma sujjada zai ga amintaccen mutum a rayuwa dama don kana tsanin babansa wani babansa kafin yi masa dukiya akwai hatsari sosai Allah ya ce wa hafu bil ahadi kuma ku cika alƙawari inna al-ahada kana mas'ula alƙawari fa abin tambaya alƙawari abin tambaya Allah ya faɗa cikin aya ta 177 a cikin sura ta biyu suratul baqara da ya dole laifin birra an wani wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib har inda yake wal mufuna bi ahdihim idza ahadu masu imani na gaskiya su ne masu cika alkawari alkawari wanda ba za a yi ma uzuri a kan wajen karyawa alkawarin da ke da alaka da rayuwar wani na yi alkawari inda ka gama makaranta akwai aiki da zan ba ka ci ko na alkawari a yari nan da kake nema ta gidan ya ta ce tun da dai tana son ka matuƙar ba ta canza ra'ayi ba na alkawari zan ba ta ci gaba da ni kaga yana da alaƙa da rayuwar a'a gidan haya ne ake bunka an baka nufi naira dubu ɗari ko dubu sittin ko kaza na yi alƙawarin karshen watan nan ka zo ka zan ba ka tafiya irin wannan ka ci cika ba za a yi mutu dan mutum ya dan fara da a akai ya ta ka zama sai da kan magana yana zuwa kace to karshen wata yi magana kuɗin hayan nan to kash wallahi da an dan samu matsala amma dai ga dai dubu ashirin ka yi hakuri wannan ba ka zama da tilas wallahi ko me za ka je ka sayar ka cika wannan alƙawari Allah ya ce wa ɗansu ne amma dan na ce na alkawari zan zo karfe goma mahaɗu wanda za a iya ban kujiri in ne babu ce ina da na tashi na haɗu da wasu matsaloli na taho na rasa abun hawa ko abun hawa na ya lalace sai na zo goma da ba za a bani kujiri ba za a ce ka zama mai karya alkawari a matuƙar ba wasa ka da shi abin ba matuƙar ba saka ci kai ba ga wallahi na taho tun takwas na taho ya kamata sai na zo ma tun tara da nake amma matsala ka za ta tafa ta faru da watan da mutum ba shi ne da rayuwarsa ba sai a ba uku amma idan mutum ya mai da abin da ya wasa ya mai da shi african time to wannan shi ma ba za a ba shi uku ba Allah ba ji ke ciwo aya ta gaba Allah ya ce wa'awun sun jai na gida biyu

idza kiltum kuma ku cika ceri idan za ku yi idan za ku auna akwai ma'auni akwai sikeli wannan da kiya don abu da za a auna a ganawi cin fata ce za a auna wani kayan gwangwan ne a gas ne za ka saya ba ana ganin geji da ya kai ba to ka cika ka cika sikeli kana zuba gas karka je ka yi yar makale karka tawaye mutu lallai ka tabbatar ya kai gizi da ake sannan abin da ya shafi ma'auri abin au gwangwani ne kwano ne ka cika shi makil shi ne wazilu bil da tafi. har gidajen mai lita su cika lita karkaje ka rubuta 140 amma makar kake 140 wasu gidajen ma haka ne amma Allah ya gaya mun yace wadara ce wata gurin ban ce ta gaba amma Allah ya ka rubuta ɗari da arba'in ka je ka saya ka gani ka je na gidan gwamnati ɗari da arba'in da uku sai ga kusan daidai litar gwamnatin ta fi kyau amma sai rubuta ɗari da arba'in da uku shi kuma nan yana yaudarar mutane ne ɗari da arba'in amma sun matse litar ne kusan babu wani bambanci sai ga kana tsallake gidajen mai yawa sai ka ga 140 sai ka shiga nan kwaɗan najeriya ya ci kawai zai zai zai a tara ne ban ce duka ba amma majority wala ake suna matsiri ta ko ma ma'aikatan gina wala ce ba jama'a da wala duk bijan kai dai kawai ka sha min za ka sha min allah ya kama da sauki kawai ta dawo naira tak shi ne kawai abu hata allah ubangiji ya kiyaye waɗannan abubuwa mutane sun kware game da wayo da cin haram da yar makale da sauya mudu da komai da komai har wajen aiki malamai suna faɗa aikin da za ka zo ƙarfi takwas likita ne wane ne ma'aikaci ba zai zo ba sai goma sai sha ɗaya shi ko babban likita ma in yi gada ma sai wajen sha biyu zai fito ba zai zo aiki ba sannan ƙarfe ana azahar ya tashi waɗannan abubuwa ba duk a ƙa'ida wallahi ba daidai ba ne babban likita saboda lalatawa shi baya ganin marasa lafiya sai ƙananan likitoci wai sai in ta ɓaci ta fi ƙarfin sai a ce a nemi shi to bi amfani karatun nan ya koma gida ya je kasuwanci sai da ba shi da amfani in an bukace shi ma zuwa a dauke shi tamfurari a nan ba shi wani abu amma ya tushe mutane gurin shi ya cinye kudin albashi a wata wanda ya kamata a biya ma'aikata hudu ya zo kuma sai dai ya ɗaya ce kawai minti kaɗan ya fita ya bar ofisin ya biya buɗe wani asibitin fita ita ma gwamnatin da yake fata da hankali ba ta lura da waɗannan abubuwa ta ce ta gyara wai ta ce gwamnatin nan ya jan sami ta wallah abin da ban mamaki to gaskiyar lamari wannan duk sauyin gudu ne Allah gwaji zai tsari malamin makaranta zai shiga lokaci ya zai fita lokaci da yi ba zai shiga ya yin karatu shi ma fadin tawai mutu kar ya ce ya suka mutu kuma idan ba albashi ba shi ya kowa zai sai ba sau ya masa ba Allah ya ce wanda wazinu bil qisasil ko da ka awo da ma'auni mai kake dan Allah kar a mola shi kar a mola kano kar a mola gongani dan har mai jada mai ya samu lokaci wai dai dole sai an yi kuɗi da haram Allah ya ce zalika kai wannan shi ya fi alheri wa ahsanu shi shine kuma mafi kyau ga wajen fassara duk abin da ake so a fassara na daidai da adalci Allah ka shirye da mu wala ta ma laysa laka bihi ilm kuma kar ka faɗi ka tsaya akan abin da ba ka da ilimi a sai ka ba da shaida kar ka tsaya ka ba da shaidar abin da ba ka da ilimi a wala ta kafu ma laisa ta bi ilm kar ka bibiyi ka ba da shaidar abin da ba ka da ilimi inna sam'a ka gaji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu ka kana anhu mas'ula sai an tambaye mutum ma'ana karka yi shaidar zuciya kar ka faɗa abin da baka sani ba kar ka je kotu ko ka zama lauya ka ba da shaidar abin da baka ji ba baka gani ba da ka wannan aya hatta lauyoyi sai sun yi takatunta lauya a musulunci malamai suka ce babu laifi a aikin lauya amma idan to kayi tsafta shine kana kare gaskiya kana neman wanda aka zalunce shi daga ce wani laifi ne kake karewa ba wai mai laifi kake ba, wanda yake da gaskiya kake kariya ake nema a sufe shi ake nema a danne shi wasu ma'aikata ne a kamfani an hana su haƙƙin wasu marayu ne wasu ka zane ka zo ka tsaya musu wannan babu laifi amma mutum ya je ya yi rashin gaskiya ya yi aika aikansa ka zai ka ce babu matsala wannan kai ma ko ba gaya masa ba wallahi kana ce da zurfi kuma wallahi sai ka shiga sai dai Allah ne ya tsina ba kowane yake lauya ne halatta sai wanda zai taimaki gaskiya da wala tamshi fil ardi maraha ka daina tafiya a kan kasa da jiji da kai maraha wato kana tafiya kana tinkaho kana jiji da kai kana mutane kallon banza kana zubar da yawon kaga mutane kana tafiya kana gyara riga kana kallon inuwarka wai kai ka hukuma kowa ka rena ko dan ba su da kuɗi ko dan ba su da mulki ko dan ba su da ilimi ka rika kallon su dukkanin su shirme kai ka rika maganin su da mutane kan kai ne kadai dan aljanna kai ne kadai tsaftatacce kuma lafiya ya sa a ji kamar abin Allah ai ba wanda ya san zai tsafta a gurin Allah sai Allah inna akramakum inda Allah ya daidai da kanka inda ka lanta tafari al'arba ba za ka iya tsaga sa kan wuce dole ne a kan kasa za ka walar tabalin jima da kuna kuma ba kai saka kai dutse tsayi ba ko ba ka bani dole iya matsayin ka za ka tsaya wato Allah yana buga misali ne yana nufin duk girman kanka dai ba za ka samu makanka abin da Allah bai ba ƙarshe Allah ya ce kullu ta. duk waɗannan abubuwa da kaji Allah ta so tun daga karfe kaza karfe kaza karfe kaza wala ta kara zina wala ta kasu min tallafi, lati harama Allah illa bil haqqi karfe kaza karfe kaza fi kaza duk waɗannan mugayen ayyuka duk waɗannan abubuwa da kaji kana sayyi'uhu kana sayyi'atan aw tadra kullu dhalika kana sayyi'atan inda rabbika masarrufa wannan ya zanto sai a mummunan laifi ne a gurin ubangijinka kuma abin kyama ko kuma kullu zalika kullu zalika duk nan kana sayi munin sa inda rabbika a gurin ubangijinka makarorin abin kinin su ubangijin Allah ka tsare mu Allah ka shirya da mu assalamu alaikum warahmatullahi ana sanade game da kwamitin marayu an samu yaji sha biyar an samu kudi dubu biyar jumla ya zama dubu shida kuɗi kuma ya zama hakan wacce ya samu yaji sittin kenan jumla har wanda ya ce kudi kuma ya zama dubu takwas da ɗari biyar akwai kuma da ya kawo kaya sai akwai wani kuma da ya magana ba mu haɗu ba ne ya ce zai ba da dubu talatin allah ya sa ya bayar da ya kawo sakon da ya kawo dubu talatin shi ma na taimakon marayu wajen da allah ya saka musu da alkhairi allah ya sa a cikin mizani